Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata biyar ga watan Yuli na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Hukumomin Saudiya sun ce sun tantance sassan jikin mutane uku a raharan da aka kai kasar amma har yanzu ba a gane ko su wane ne ba. wasu alkalma sun ce bagadaza shine lardi da aka fi halaka mutane a watan yunin da ya gabata a ƙasar iraki yayin da garawakin wasu jafanawa bakwai da aka halaka a harin bangladesh suka isa gida a shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu haka dai jama'a na ci gaba da shirye-shiryen sallah azumi yayin da wasu kuma sun riga sanyi bayan haka za ku ji rahoto akan rage albashin ma'aikatan jihar neja da gwamnatin jihar ta yi a wannan lokacin na shirye-shiryen sallah Muna kuma ɗauke da rahoto akan korafin da wasu suka yi wato waɗanda hadarin tashin bom ya shafi gidajensu a jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. hare-haren kunar bakin waken da aka kai a saudiya ya shafi manyan biranen kasar a jiya litinin ciki har da wanda aka kai kusa da masallacin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wanda ya halaka mutane hudu ya kuma raunata wasu mutane biyar harin na madina ya faru ne a wani shingen bincike ababen hawa da aka da ke wajen ɗaya daga cikin muhimman wurare na musulmi miliyoyin musulmi ne suke halartar wannan wuri a duk shekara a lokacin aikin hajji ministan aikace-aikacen cikin gida ya ce maharin ya ta da ɗin ne bayan da wasu jami'an tsaro suka tunkare shi a jiya litinin masallacin ya kasance cike da jama'a yayin da ake shirye-shiryen bikin sallah karama duk da harin da aka kai kafofin yada labaran saudiya sun nuna hotunan jama'a suna ci gaba da tururuwa zuwa masallacin har zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari hukumomin na saudiya har ila yau na ci gaba da binciken wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani masallaci 'yan shi'a a gabashin birnin katif inda ministan cikin gidan ya ce an tantance wasu sassan jikin mutane uku amma ba a gane ko su wane ne ba Lardar Bagadaza na ɗaya daga cikin ƙananan larduna da ke ƙasar Iraki, amma kuma yana ɗauke da mafi akasarin mutanen ƙasar fiye da kowane lardi. Har ila yau shine yankin da aka fi hallaka mutane wata bayan wata ta hanyar aikace-aikacen ta'addanci ko kuma tashin hankali. Wasu alkaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa daga watan Yuni mutane 236 daga cikin fararen hula 382 da aka kashe a watan da ya gabata duk a Bagadaza suke. An kuma yi hasashen cewa wannan adadin zai iya karuwa a wannan watan na Yuli bayan harin kuna bakin waken da aka kai ranar Lahadi wanda ya hallaka mutane 175 a Bagadazan kana ya raunata wasu su 200. Har ya zuwa yanzu masu ayyukan ceto na can suna bincike a gundumar Karada da aka kai harin, suna neman waɗanda suka ɓata a haran wanda aka kwatanta a matsayin mafi muni da aka kai a birnin tun bayan mamayar da Amurka ta yi a shekarar 2003. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin, wanda suka ce sun kaikaici mabiya shi'a ne. Harin na zuwa ne bayan da ake shirin kammala azumin watan Ramadan lokacin da jaka da Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin Iraki John kubis ya yi fatan za a samu raguwa hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau talata ministan harkokin wajen kasar japan fumio kishidi ya ce ya ji takaici da tausayi yayin da gawarwakin wasu japanawa bakwai da aka kashe a birnin bangladesh suka isa kasar japanawan na daga cikin mutane ashirin da aka yi wa garkuwa da su aka kuma kashe ciki har da wasu 'yan sanda biyu a harin na daka ya ce na ji matukar zafi a zuciyata ganin yadda aka halaka waɗannan rayuka ta hanyar harharan ta'addanci ya kuma sha alwashin cewa japan za ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an dakile sake aukuwar irin wannan lamari a baya jami'an bangladesh sun ce sun kashe mahara shida sun kuma kama wani wanda ya kai harin amma babban jami'in 'yan sandan kasar saiful islam a talata ya ce mai yiwa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a matsayin ɗaya daga cikin maharan yana cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wanda kuma yake aiki a gidan cin abincin akalla mutane sha uku 'yan sanda suka fitar a harin kuma biyar daga cikinsu har yanzu suna hannun 'yan sandan ko da yake babu cikakken bayani da ya nuna ko ana zargin su ne ko kuma ana neman karin bayani ne daga gare su Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya ce ƙasar za ta sake yin dubi kan batun shirinta na janye dakarunta daga Somalia idan har shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka na AU ya daidaita. Yayin wata ganawa da manema labarai a ƙarshen wani taron tsaro na yankin da aka yi a Kampala a jiya Litinin, Museveni ya nuna gazawar shirin samar da zaman lafiya a Somalia. Ya kara da cewa babban dalilin da ya sa suka tura dakarunsu zuwa Somaliyan shine a taimakawa al'ummar kasar wajen samun nata sojojin, amma bayan shekaru tara har yanzu ba a cimma wannan buri ba. Museveni ya jaddada cewa bai ga dalilin da zai sa su ci gaba da marawa wannan shiri baya ba, wanda yake samun cikas saboda rashin kyawun tsari. sai dai ya ce ya gana da jami'an kungiyar ta au da na majalisar ɗinkin duniya inda ya ce yana ganin akwai alamun haske a shirin samar da dakarun na somaliya a wannan karau kuma idan ya ga akwai alamun nasara za su marawa shirin baya a watan da ya gabata ne uganda ta ayyana shirinta na wato na janye dakaranta daga somaliya a ƙarshen shekara mai zuwa a ƙarshe ƙwararrun lauyoyi daga birtaniya tare da wani fitaccen kamfanin lauyoyi da ke kare muradun al'umma suna shirya wani daftari da zai kalubalanci sakamakon zaɓen raba gaddama da ya kai ga ƙasar ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai ana shirya daftarin ne da zummar haifar da muhawara a majalisar dokokin birtaniya kafin gwamnati ta fara aiwatar da shirin ficewa daga tarayyar wannan mataki na ƙwararrun lauyoyi ka iya ƙara tada ƙorar rikicin siyasa da na tattalin arziki da ƙuri'ar raba gaddama ta bari a baya wacce aka kada a ranar 23 ga watan yuni daga cikin ƙwararrun lauyoyin akwai na kamfanin wato kamfanoni daban-daban ciki har da na bandmans wanda ya kware a fannin kare haƙƙin bil'adama shi ma wannan kamfani yana so ne a jarraba kalubalantar shirin ficewa daga tarayyar ta turai yanzu haka lauyoyin suna da burin su ga cewa an hanzarta amincewa da ƙudurin nasu wanda zai kai ga zuwa babbar kotun kolin kasar inda ake sa ran za a yanke hukunci nan da watan satumba idan har shirin nasu ya yi nasara Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ta shirye-shiryen karamar sallah goben Allah ya kai mu, jami'an tsaro su ma suna ci gaba da zama cikin shiri don tabbatar da cewa an yi bikin sallah lami lafiya, ko da yake dai wasu a wasu jihohin sun riga sun yi tasa sallah. ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ma ce ta kintsa ne domin sallar gobe inda tuni kuma aka baza jami'an tsaro cikin shirin kota kwana inda ko ta gargaɗi jama'a a jihar da cewa wanda ke kwararren matakai domin mu fahimtar da idan an samu an sallar eh, idadin nan gobe cikin kwanciyar hankali da lumana. duk wanda ya kamata eh, ya zo ya bada nashi guduma bangaren mu na yan sanda duk an ga su masu eh, kuma musamman ma akwai eh, matakar musamman ranar sanda ba ma son motoci su kasance dabdab kuma su fakin dabdab da ilin gidi a cikin suna son su fakin kamar mita hamsin kafin ala bayro ne da sauransu su ba ma son su kasance kusa da masallatai Eh, filin ido a inda za a yi sakin nan sa'annan ba ma ma mutane su rike kole da ba ko su duk bana da sun ba su zo bakin sallah da shi duk wannan ba mai da shi ba ma muna son mutane masu ba mu haɗin kai kuma su zama so ah, suna sa kulawa da duk abin da zai tsaye da. bisa ga dukkan alamu dai wannan sallah ya zo ne a cikin wani yanayi na rashin kuɗi a hannun jama'a yayin da wasu 'yan gudun hijira ma ke kokawa. suna na buba fariya to ga muna alhamdulillah muna fama da shirye-shiryen sallah gobe in allah ya kare da lafiya amma abubuwa na rayuwa na yadda aka saba na yau da kullum a gaskiya fi sabilillahi wannan karin wannan shekaran ka sai a hada da hakuri eh to ni kan zan ce maka mani ni tunda na tashi a rayuwa na ban taba ban taba ganin sallah ta zo mana a irin wannan lokacin ba don abun ya zo mana a gaskiya bisa ga ya zo mana a daidai lokacin da ana tsadar rayuwa komai da ka sani baya tabuwa sunana ibrahim adamu ah. alhamdulillah muna shirye-shiryen sallah amma mu sallah din gaskiya bai yi mana ba duk mu mu yan gudun hijira muna nan to da sallah dai za a yi shi lafiya amma waɗansu abubuwan dai ba za mu samu mu yi shi ba ah, gaskiya walwala abincin da zan ci ma babu barantar ma in samu abin da zan yi ibada kama ana yin shi amma a shanin rayuwan ka babu da fatan da zai ma al'ummar musulmi mun gode Allah mun yi azumi lafiya kuma Allah ya bamu lafiya to sai dai kuma duk da sanarwar dage sallan da mai alfarma sarkin musulmi cewa sai a gobe za a yi sallah a jiyon adama da taraba akwai fa wasu al'umman da suka gudanar sallan a yau bisa yakinin cewa sun ga wata wanda ka yanzu ma jama'a na ci gaba da yin tururuwa zuwa kasuwa domin sayayyan sallah gaskiya shirye-shirye kam muna to insha Allah muna fatan dai eh, nan da ba da juma'a ba za mu yi bikin sallah za mu yi hidiman sallah da yan uwa da abokan arziki cikin wato ah, kwanciyar lafiya kama a bana a ah, wani tanadi kaiwa Sallah. sallan eh to eh, tanadi kamar da aka saba ne za a yi ciye za a yi ziyarce za a ga yan uwa da abokan arziki za a sada zumunci za a yi abin da addini ya ce a yi kuma sannan kuma a huta a shakata kaga dai an buɗe baki kusan zan ce janar kenan ranar sallah so ba ba restriction za mu ci abinci za a huta za a yi ziyara kamar da na faɗa da sauran su na zana lokacin hankula suka soma kwanta musamman a Najeriya ta arewa wasu kurshin Najeriya ganin kan cewa fama da matsalar boko haram yanzu ma iya cewa hankali ya kwanta kuma ya za biki a wannan karo gaskiya wallahi tallahi zan ce a hankali kowa a kwance kamar kwanakin eh, shekaru da suka gabata kusan duk inda ka je zaka ga ga polis nan soja nan za a iya ce maka a a fata na dai shine cewa za mu yi sallah cikin kwanciyar hankali ba tare da wato tunanin cewa wani abu zai faru Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Majalisar Dokokin Jihar Neja ta soki matakin gwamnatin jihar na biyan rabin albashi ga ma'aikatanta musamman ma wannan lokacin da ake shirye-shiryen sallah. Haka su ma 'yan kungiyar kwadago ba su ji daɗin wannan matakin ba. Mustapha Nasir Batsari na da ƙarin bayani. Majalisar Dokokin Jihar naija a tarayyar Najeriya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin jihar naija ta ɗauka na biyan rabin albashin ma'aikatan gwamnatin jihar a daidai wannan lokaci. A wani taron manema labarai da shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar ya kira Honorable Abdulmalik Boso ya ci majalisar bata gamsu da wannan mataki ba kuma bata yadda da hujjojin gwamnatin jihar Niger ba na cewa rashin kuɗi ne. yasa aka biya ma'aikatan rabin albashinsu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ma'aikatan Niger da ake cewa yau ba a kuɗi ana ba su rabin albashi. An waye gari an sa ta a rediyo ko ina ana ji gwamnati ta yi sanin kwangila na gyaran gidajen rediyo da telebishin a miliyan 638 kana sama kana ne don Allah don annabi tsakanin mu da Allah kana ganin na ma'aikata za su yada da wani abun to bai yiwa ka ce a ce ana kwana ana tashi da yunwa sannan a ce na mutanen da ke cikin yunwa ana masu aiki shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Bello Agwara ya yi karin haske akan matsayin majalisar. In aka ce kuɗi ne babu a ƙasa ta yaya, ai shi ita gwamnati dole ta zauna ta dubi ta yadda za ta nemi kuɗin da zai shigo mata don saboda ta biya mata ma'aikata ma ma'ana kenan a ƙasa talakawanta bukata musamman abin da ya shafi albashi. sai a duba menene yake fitowa daga federation allocation sannan menene ake samu a cikin gida sannan menene irin uh, ah, bail out inda aka aka karba don a samu a biya mu ainihin ma'aikata su. bayanin da shi gwamna ya baku gamsu da bayanin ni a abin da yake tafiya yanzu ban gamsu ba kuma dole ne in gaskiya zo a gaya ma shugaba gaskiya yi abin da ya kamata ba shiru ya kamata a yi to amma kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya kira taron manema labarai inda ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki. abinda muka lura da shi shine cewa fak ya riga ya shigo hannunmu akwai hidima ta sallah sai mai girma gwamna in his wisdom ya bada shawaran cewa to a fara biyan wannan kashi saba'in din ga tunda shi yana hannu kafin wancan kashi talatin din ya zo in ya zo sai a bayar maimakon a yi sallah ba ko taro gara a ce wani abu ya shiga hannu wannan shine dalilin da yasa aka biya wannan kashi wannan kuma tsari muna tabbatar ma jama'a muna roƙon Allah ya zama na temporary tsari ne a duk lokacin da al'amarin tattalin arzikin ƙasa ya gyaru za mu koma inda muka fito. A halin da ake ciki dai a yanzu haka kungiyar kwadagon jihar Niger ta ja daga inda ta fara raba takardun cewa za ta fara wani yajin aiki mai zafi daga ranar litinin mai zuwa har sai gwamnatin jihar Niger ta janye wannan sabon tsari na biyan ma'aikata rabin albashinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Watanni hudu bayan fashewa wani bom a cibiyar kwance da adana bama-bamai ta ofishin 'yan sanda na garin Jimeta da ke jihar Adamawa, mazauna yankin da abin ya faru sun koka akan rashin kai masu ɗauki da gwamnati ta yi. sanusa Adamu ya haɗa mana wannan rahoton. Eh, abin da ya shafa 'yan sanda ne ya shafa bai shafi civilians ba don na ji an ce akwai yaran makaranta babu abin da ya samu yaran makaranta eh, babu um, makaranta ta da nan wuri jamaita uh, um, police station ne wannan kan hari aka kawo a wannan ofishin 'yan sandan ko kuma uh, nakiya ce daga wurin 'yan sanda ta tashi ah, abin da nakiya wanda aka ajiye ne wanda aka samu wajen su 'yan boko haram shine wanda aka ajiye wanda yake da will be due for exhibit a kai su duk inda za a kai su wani abin ya ya faru. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Mohammed Gazali ke muzanta barnan da fashewar bam a sashin adana bama-bamai na ofishin 'yan sanda na Jimeta ya yi wa farar hula mazauna unguwar Kilakwata ranar 25 ga watan Fabrailun bana. Watanni hudu bayan fashewar wannan bam da ya lalata gidaje da dukiyoyin farar hula mazauna unguwar Kilakwata na Jimeta da ke jihar Adamawan inda ofishin 'yan sandan yake sun koka bisa rashin biyan su diyya, duk da cewar rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawan ta ɗauki hakkin fashewar bom ɗin. Ga yadda hirar mu ta kasance da Malam Ibrahim Ahmed wani mazaunin anguwar. Wato kamar misali ni a gidana akwai glasses na cikin gida dakuna kamar na window da kofa sun farfashe akwai dakuna da kuma suka tsatsage sannan kuma kuma akwai wata makwabciya na dakin ta shiga ciki ma yi bayan kwana biyu dakin rushe dakunan rushewa suka yi. Akwai wani doki da aka muku? Gaskiya fi sabi da ya sanda ko kuma gwamnatin jiha. Ba wanda ya zo mana jajima balle ya kawo mana ɗauki. Aleban bangaren kuwa malala ruwa ke yi cikin dakunan kwana daga tsago da gidajen suka samu sakamakon girgizar fashewar wannan bam ɗin. In ji Usman Sajo Aliyu Zango. In aka yi ruwa wani mai karfi sosai wanda za ka yi awa biyu ana ruwa duk gidajen sauka za su yi kasa. Yanzu dai suna jiran abin da zai taba su ne su rushe gaba daya. So barna dai ya mana ciki da wuje. Diga fashewar wannan bom dai kai ne mutum na farko da ka zo kake magana da mu. In ba wannan ba ba wani dan sanda ko wani jami'in gwamnati da ya zo. Sai dai sabanin kalaman kalaman da kwamishinan 'yan sanda na jihar Adama Muhammad Gazalin ya yi na cewar barnan ta shafi gidajen farar hula ba. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda DSP Otman Abubakar ya tabbatar da salwantar gidajen farar hular yana mai cewa rundunar 'yan sandar ba ta samu takardar koke daga hannunsu ba. Eh to officially dai ba wanda suka rubuta mana wato mana eh, ko kungiya ko kuma eh, eh, as an individual wato ko da magidata sake ke ce ko irin a rubuta musamman ka shigar da eh, koke a kan cewa kana neman a taimaka muka ko agaza muka dalilin zan da ya faru ko bishali ba wanda ya rubuta mana ko kuma mun ya kokarin mu a namu bangaren mun kokarin mun rubuta zuwa can yarkwata namu eh, da abin da ya faru kuma muna neman ita yarkwata ta kawo mana taimako domin a samu a ga su wayannan da aka abin nan da har sun rubuta kuma a taimaka musu. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Jihar jihar Adamawa, Najeriya. To madalla a gaida Sanusi Adamu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata da watan duk kunanan lahiya. 'Yan kasar jamhuriyar Nijar da suka sallace a yau muna yi muku barka da sallah Allah ya maimaita. To yau hilin naku yana ɗauke ne da labarin nasarar da wata manomiya ta samu a arewacin Najeriya a daidai lokacin da tsutsar tuta absoluta wadda manoma ke kira ebolar tumatir ta kawo tsananin karancin tumatirin a Najeriya ta ma hana noman shi baki ɗaya. A yayin da gwamnatin jihar Kaduna ta bi sahun gwamnatin tarayya ita ma ta kafa dokar ta ɓaci a ɓangaren noman tumatiri. Malama Asabe Isa manomiya a gidan Barde da ke ƙaramar hukumar kafur ya rubori a jihar Katsina. tashi tsaye ta haikan ta yaƙi tsutsar tuta absoluta ta kama noman tumatiri ga dangadan kuma ta samu amfani mai kyau a gonarta. Za ku ji kamfanonin da ta haɗa hannu da su, kuma za ku ji irin magunguna da dabarun da ta yi amfani da su ta kare tumatirinta. Ku saurari bayanin Malama Asaba Isa, na hwara ne da tambayarta, shin ko tun yaushe take noma? Maganar noma tun ina karamar yarinya ta da shi na tashi ne wayo iyaye na abin da suka sa sai mm. dai batun noman tumatiri ne ban taɓa yin tumatiri ba sai wannan shekarar da ta gabata na yi shi ne ta hannun shirin prokop ta ƙungiyar sanjanta da su jan da suka kawo mana shirin to shi ne da suka yi mana koyarwa a kai suka faɗi yadda ake noman tumatiri sai na ina da sha'awa zan yi noman tumaturi to bisa ga koyarwa da ƙa'idodi na dum na magungunan sanjanta da suka koyar da mu shine a ƙarƙashin haka ne na ƙudiri aniyar cewa zan yi Malama Asabe Isa ganin yadda a arewacin Najeriya tumatir ya shiga wani hali na rashin tabbas saboda cutar da manoma kuke cewa Ebola tumatir. sai ga shi ke kuma mun ga hoton gonaki masha Allah ga tumatir ya yi an samu kwando kamar guda tara na tumatir. Kwarai kuwa abin da ya faru shi ne lokacin da su jan gari da shi da zakariya suka zo suka koya mana yadda za a yafa iri sai an sa magani a kara a yafa da mun sa a kara lokacin yafi wato maganin cututtuka na cikin ƙasa lokacin da tumatir ya yi sati uku shi ne aka muka gyara wuri aka dasa tumatirin da muka dasa shi safi guda na bashi ruwa muka yi mashi feshi na ridomigol to shi wannan ridomigol mun yi feshin shi sau biyu da na yi feshin shi sau biyu sati da ya kewayo na sake fesa shi daga nan sai na sa tashi da sati ya kewayo sai na kuma fesa ridomigol kin ga sau uku kenan ko to daga nan sai na koma sai na lura akwai kwarin nan a cikin tumatir sai na fesa amfiligo sau ɗaya a sati sai na lura a sati ɗaya ɗin da nan na fesa amfiligo sai na ga kwarin ba su mutu yadda nake so ba sai na sauke kwana uku a ka'idar da sanjanta ta bamu cewa duk bayan sati me yake to ni sai na cire kwana uku sai na mai da shi duk sadda ne ban ruwa bayan kwana hudu to zan yi feshi to da na fesa amfiligo sau uku shi kuma sai na koma sai na sa da na lura yana so zai yi fure kin ga ya ɗauki sati kuɗi ke ya nemi yana so zai yi fure sai na ga amfiligo yana da zafi sai na koma ma kareti a cikin kareti ɗin kuma sai in sa kara maganin ƙwari wanda zai ƙara taimakawa kashe ƙwari ɗin sai na fesa shi sau biyu shi ma daga nan maimakon in koma wa amfani gobe na kuma fesa wani cutan bayan kwana hudu idan an lura da bayani na na sauke daga sati sati na koma kwana hudu sai na fesa wani wucihan wanda shi ma aikin su daya da amfani gobe amma sai na lura shi bai yi da kai zahin gobe ba baya hana tumatirin fure to da na fesa shi sau biyu sannan sai na kuma koma amfani gobe. sai na ci gaba da fesa amfiligo to lokacin da na ci gaba da fesa amfiligo daga nan ban ƙara komawa wani kuma magani ba sai shi amfiligo shi ne ta amfani da shi daga nan ma na ɗauke kuma fesin daga kwana kuɗin sai na mai da shi kwana sati sati saboda tumatirin ya riga zuba 'ya'ya kuma sai na gane yanzu tumatirin ya yi 'ya'ya ya yi girma yanzu kowane irin magani na sanya kuma ba yi da damuwa. Hakikan mm. ya na komawa amfani sai na ci da fesa fito lokacin da tumatir sai na so mai girma yana ɗaɗa yana ɗaɗa da makwabtana suna kewaye ana ta zuwa kallo ana tambaya ta yanai ina ta gaya musu yadda na yi. Amma ga tushen tumatiri iya iyaka muke da abokan iyaka ta. Gindin tumatirin wannan sai ya shafi nawa fa. Mm. To amma da yake wani dattijo ne na ɗan ji tausan shi na ke zan yi shi sai rika fesa mai nashi a gaskiya wannan ma sadaka da na ɗan rika san mai ya samu tunda har ya ɗebi kwando zai hudu a nashi. Mm, eh, to amma ni ebola ina gani mutane na naɗa kaya suna tafiya gida amma ni ba ta so mata ta rabu gona ta. Mm, saboda kin ɗauki mataki. na ɗauki kyakkyawan mataki a kan. Idan Allah ya kai mu rana ta yau Malama Asabe Isa za ta ci gaba da wannan bayani yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Madalla a gaida Halima jimrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu faru sakonnin ne da addu'a daga naziru abubakar sabo gashuwa ya ce ya allah don alfarman manzonka sallallahu alaihi wasallam ka kawo mana ƙarshen duk wata ƙungiya da ke kai hare-haren ta'addanci duk inda suke a faɗin duniya sako na gaba na cewa muna Allah wadai da harin ta'addanci da wasu marasa imani suka kai ga masallacin manzon Allah da ke birnin Madina da fatan Allah ya tona asirin su sako daga Muhammadu Salihu Kaura na Moda da Yahaya Mahi mai littafi Kauran na Moda sako na gaba na cewa salamu alaikum voa hausa hakika harin da wani dan kunar bakin wake ya kai a madina daura da masallacin annabi abin takaici ne da fata allah ya tona asirin duk wani mai hannu a cikin wannan hari sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi harin din da aka kai wa 'yan gudun hijira a garin bungunun jihar borno wani abin bakin ciki ne matuka ya allah kai mana maganin wa'annan mutane daga aliyu usman taka lafiya kibi ina taya al'umman kasashen niger da najeriya da ma dukkacin kasashe da suka gudanar da sallan karamar idi a yau talata allah ka sa a yi bukukuwa lafiya daga isu dila faki sai kuma sako sale muhammad sale da yola da aisha rima wuro hausa yola suka ce assalamu alaikum voa hausa muna so ku ba mu dama mu ta yan uwanmu na ƙasar nijar murnan sauke falalar watan azumin ramadana inda suke bukukuwan sallah da fatan allah ya maimaita mana shekaru aro aro sai kuma wannan sako daga baffa haruna baujoga ya ce assalamu alaikum voa hausa ina mika sakon jajantawa ga dukkan al'ummar musulmi na duniya baki daya akan harin kunar bakin wake da aka kai a masallacin annabi sako na gaba na cewa ina mika sakon jaje na ga al'umman garin birnin kibi waɗanda ruwan sama ya yi wa na yau talata inda hakan yasa da yawan mutane suka yi asarar dukiyoyi da fatan allah kawo sauki kuma allah kiyaye gaba daga hamza galadima birnin kibi sako na karshe na cewa assalamu alaikum voa hausa da fatan duk ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya don allah ku miƙa mana sakon barka da sallah ga al'umman jamhuriyar nijar wasika daga arabiyu awal mai faci da sha'ibu daimu gidan madi a sokoto To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To wani labari da muka samu yanzu nan na cewa sojojin Najeriya sun murkushe wani yunkurin kai hare-haren bam na kunar bakin wake da wasu mata na kungiyar Boko Haram suka yi. kakakin sojin najeriya kanar usani usman kuka sheka ya ce sojojin sun harbe su suka kashe matan wato suka kashe matan kafin su tayar da bamabaman da ke jikinsu a kusa da wani sansanin 'yan gudun hijira wasu daga cikin bamabaman da ke jikin maharan sun tashi bayan da aka harbe su fararen hula biyu sun ji rauni a wannan lamari da ya faru a bayan garin manguno da ke jihar borno a yankin arewa maso gabashin najeriya inda kungiyar ta boko haram ta yi tunga sarawar ta ce wata ƙuna bakin wake ta tayar da nata bam ɗin ta kashe kanta a wani wuri babu wanda ya ji rauni daga wannan hari halin da ake ciki amurka ta yi gargaɗi yau talata game da yiwuwar kai hare-hare kan jama'a hare-haren kuna bakin wake da aka kai a saudiya ya shafi manyan biranen kasar a jiya litinin ciki hadda wanda aka kai a kusa da masallacin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wanda ya halaka mutane hudu ya raunata wasu da dama Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin saɓanin da ake samu wajen fara ko sauke azumi sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da tawagarta da shirin yau da gobe.